Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Tijana Mar Abdullahi, dan Arewa, masoyin Arewa, mai kishin Arewa, mai son Arewa ta zauna lafiya kamar Arewa da take a baya. Dan Najeriya masoyin Najeriya. Jama'a barkamu da wannan lokacin. Ɗan wana 'yan arewacin Najeriya waɗanda suke so scholarship ko su yi karatun scholarship a ƙasar Qatar. Ga wata dama ta ƙara samuwa. Abin da kamar yadda na yi magana a baya inda nake faɗar hanyoyi ko matakan da zaka bi domin ka zaɓi makaranta ko kuma ka yi karatun. To, mu tuna on 8 October za a bude karba ko kuma za a bude offline shi kansa scholarship din kuma hanyar da zaka samu scholarship din mai sauki ne domin da yawa yan arewacin Najeriya ba san hanyar ba shi yasa yan kudancin Najeriya ne suke murar wannan damar na yi wannan din domin yan arewa su ma mu tashi mu farka ko kuma mu samu wannan damar dan Allah duk wanda ya samu wannan bidiyon nawa ya taya mu yadawa domin yan arewa su mori wannan abin ga mai digiri na farko ko waɗanda suke so su yi digiri na farko akwai damar waɗanda suke so su yi masters akwai damar waɗanda suke so su yi phd akwai damar amma matakin da zaka bi domin ka samu wannan damar shine guda biyu ne na farko zaka ɗauki takaddunka tun daga kan primary school secondary school da duk requirement da kake da shi more especially ya zama kana da nine credits ɗinka waɗanda zaka yi offline courses ɗin wannan universities ɗin sai ka kai a federal ministry of education da ke abuja za su yi maka verifying takardunka su yi maka stamp sai su tura ka ah, federal ministry of foreign affairs idan ka je federal ministry of foreign affairs su ma za su duba za su yi maka stamp za su yi komai sai su dawo da takaddun federal ministry of education sai a uploading a portal ɗinsu daga da baya sai ka jira wannan 8 October din idan universities ɗin sun bude sai ka je Qatar University portal ɗinsu ka je option din uh, ah, scholarship sai ka danna sai ka cike komai da komai kai uploading takaddunka su Qatar University su kuma za su yi verifying takaddunka through Federal Ministry of Education idan komai suka ga normal kamar yadda kai din akwai su a Federal Ministry of Education to shikenan za su baka dama ranar da za ka yi jarabawa za ka yi jarabawa fine za ka samu abin da ake so da yawa yan uwana ba mu san wannan damar ba da Allah da annabi a taya mu yada wannan bidiyo din group group na WhatsApp da ko ina da reposting domin yan uwanmu yan arewacin Najeriya su zo su samu tabbas ƙasar mu tana kokari wajen harkar ilimi to amma abin ya ci tira dole dole mu da muke zauna a wasu ƙasashen ko muka je wasu ƙasashen mu dinga neman ire-iren waɗannan damammakin domin mu rage wa gwamnati aiki wajen jawo yan uwanmu su zo su samu irin waɗannan scholarship sannan ina kira ga 'yan siyasar mu da masu kuɗin mu da kuma waɗanda suke da kishin al'umma da suke cikin society da Allah da annabi mu duba yaran da suka fito daga lower ground waɗanda ba su da damar da za su iya kai takardunsu Abuja ko a yi musu waɗannan abubuwan ko ta kansu suke abinci ma suke so su ci a taimaka musu a yi musu wannan ɗin domin ita ƙasa ɗin idan ka samu wannan scholarship ɗin an ce iyayen mu hauta gwamnati hauta domin me makarantar ce za ta baka visa makarantar ce za ta baka ticket sannan makaranta a duk wata za ta dinga biyan ka kuɗi mafi karanta kuɗin da za ta dinga baka ta dinga baka 4000 ko 5000 katariyar riyal which is equivalent to ana magana miliyan ɗaya da wani abu so kun ko iya waɗannan aka mura alhamdulillah sannan ina so da Allah da annabi a ƴan uwana waɗanda muke zaune a wasu ƙasashe ɗin mu ci gaba da nemo ire-iren waɗannan damammakin wa ƙasar mu domin ƙasar mu tana buƙatar mu ma mu fito mu jajirce kuma mu haɗa hannu domin me mu ceci ƙasar mu kuma ceci al'ummar mu for what better Nigerian and better youth and better for better our better tomorrow thank you very much uh, assalamu alaikum masoya na faɗin duniya baki daya kamar yadda ku sani yau ma na ƙara da muku da shahararren magungunan nan namu wannan maganin sanyi ne muna sai da maganin sanyi maganin basir sannan kuma da maganin ƙarfin maza akwai champion shahararren magani ne maganin ƙarfin maza sosai yana da amfani sannan akwai magungunan sanyi na ruwa yawa duk mai bukatan wannan maganin zai iya kiran bidiyon da ke zai iya kiran lambar da ke jikin wannan bidiyon don Allah idan ba siyan magani za ka yi ba kar ka kira wannan layi duk wanda yake Libya Saudiya Chadi Cameroon kai duk inda kake a faɗin duniya muna tura mutum magani a duk inda kake don Allah nan kara jaddadawa in ba siyan magani za ka yi ba kar ka ɗau wannan lambar ka kira don lamban business ne na magani sannan kuma sai ka tura kuɗi kafin nan zan tura ma magani don na sha tura magunguna da yawa garuruka da yawa ana rike magani na ba a turo min kuɗi